Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau za mu ji ra'ayoyi mabambanta kan irin tasiri ko akasin haka da soke dokar haramta safarar bakin haure ya yi a ƙasar Nijar bayan an kwashi shekaru takwas ana amfani da dokar. Hamid Mahmud shi ne ya jagoranci shirin daga jihar Agades ta ƙasar Nijar. Ku biyo mu. Malam Emir Yusuf shin ana iya cewa a yanzu an fara gani a ƙasa game da sha'anin hada-hada a bangarori da dama? Masha Allah muna iya cewa yadda muka ga sari kamar yadda tonton Kinnam ya yi bayani yanzu tubarakallah inda da ake dokan mutane an rage shi yanzu mhm. akwai wurare waɗanda na musamman ne mhm. kasan da sai ka ga mutum a gidan shi ya mai da gidan shi kamar tasha mhm. ta yake dokan mutane ya ta yi gwamnati ba ta da labarin shi waye kuma da waye wayar doka hmm. kuma ina je zubdo su ina kai su hmm. me yanzu da suka sa wanga sari na mota ba ta fita sai da fede root hmm. bisan shi kuma akwai kashen kwamseriya da na meri da na su sandika to wannan abu ya tabbatar da mana cewa lalle sana'a yanzu an mata sari kuma mun ga mutane duka waɗanda da suke bisa sana'an nan kuma da aka zo aka yi doka tattalin arzikin su ya kare mhm. har suka shiga wani mugun hali yanzu tabarakallah sun fara falfadowa kaɗan kaɗan mhm. Mhm. saboda mutane ne waɗanda sun san sahara sun san jigilan wannan bakin haure sun dawo kuma suna ayyukan su yadda ya kamata yanzu matsalan mu guda ne kun san da aka soke dokan nan shi wannan jigilar bakin haure ya rage ne da kashi tasa'in cikin dari mhm. akwai eh, kashi goma waɗanda mutane suka kirkiro wata hayya wanda mhm. ake ce ma contraband wanda hayya ce wadda muguwa hayya ce ba su ma isarwa a gada sun tawo don suke yankewa su nemi sara to wannan hayya tana da hasari sosai mhm. tunda suna gamuwa da matsaloli da dama yanzu fatanmu shine duk waɗannan hayoyin nan waɗanda ba bisa ka'ida ba suke a samu a ta'alike su don mutane duka su zo suna jigilar ga ta bakin haure cikin ka'ida cikin wuraren da an san da su kuma an san da su waye suke aiki a wurin. Yawa. Malam Aminu a naku bangare na masu gudanar da aikin hannu shin kun fara gani a ƙasa bayan soke wannan dokar? Abin da za mu cewa dai bisa soke wannan doka da aka yi lalle an yi murna da shi amma gaskiya sakamakon shi a yanzu ba a fara ganin shi ba yanzu an soke dokat amma mutane har yanzu kamar suna ɗari-ɗari da dokat wasu har yanzu ba su dawo bisa ayyukansu ba tunda har yanzu kamar ba waye musu kai suka gane ma me ake ciki da yawa sun dai shi an ce an soke dokat amma gaskiya har yanzu dokar dai bata dawo gaba ɗaya ba yadda aka san da canda tunda da za ka samu da yawa matasa suna amfanuwa da wannan hanyoyin da ake na safarar baki to yanzu gaskiya da yawa su dawo ba idan aka koma a bangaren da ya shafi aikin hannu ya dokar yanzu bayan soke ta take a bangaren ku eh gaskiya mu dai masu aikan hannu za mu cewa mun yi maraba da soke dokar da aka yi mhm. saboda gaskiya ya kawo na kaso da yawa Mm. ya kawo cikas da yawa mm. da yawa sun rasa aikansu mm. da yawa sun rasa sana'o'insu da suke tafiyar da na yau da kullum a bisa ga tsaidaddawa da aka yi amma yanzu gaskiya da aka bude muna fata dai abu ya dawo irin na da mm-hmm. wancan da aka sani mm-hmm. kowa ya samu bakin rabon shi mm-hmm. to malam abdurrahman biyanu idan muka dawo ka jihar agadas jiha ce da ke da girma sosai kuma akwai waɗanda duk da irin matakan da za a ɗauka za ka ga za su bi ta hanyar da bata dace ba ko kuma su fita ta barauniyar haya ganin cewa a yanzu dokar an soke ta kwata-kwata shin wani sha hankali za ku yi wa waɗannan mutanen da suke aikin jigilar bakin haure amma ta barauniyar hayya ba tare da sun bi ka'ida ba eh bon kasan shi duk cikin al'amura aka ce za ka samu akwai gurɓatacce kuwa mm. eh don yanzu irin waɗannan duka babu kamar maganin su kamar sai hukunci kuwa suke duk wanda ya taka doka dama me ya kamata a mai a hukunta shi eh wanga doka an jaye ta me kuma da aka jaye ta akwai wadda za ta shigowa wadda za ta da cewa kuma in baka yi haka ba baka yi haka ba sai ta dir baka shiga wani tsari ba dole kuma wani abun hawa sai ya kai ka za ta bugunka haka kai gaba cire to yanzu babban abun da muke so waɗannan dokokin da za su zowa na tsara wannan ta yi yakwa da za a yi sabuwa ta kowa daɗa ya samu eh, bakin na shirabo kenan babban abun da ya kamata sai an ɗauki ɗan lokaci firman an san wane ne ya kamata dabor ya ɗauki ya yi safarar ta mai ake cewa ta transport ta tukin dabor mm-hmm. sa'annan wane ne ya kamata ya kawo ma fasashe kin in kuka nura yanzu daga wurin caga ta ma 'yan caga a kowanne da yake da ka gan shi makuwa daga mutanen da za a towa da su da ka gan shi da ka san don ga kawai sai da sirin cuta ne mhm. don ka sai ki dirke irin wannan rikin da wani wane ne da ake kuwa ya cancanta ko tekin sandika na wa'anga su transporter da 'yan caga su ma su nemi wani tsari su sa mhm. cikin eh, eh, me ake cewa ga kungiyoyin nasu don saboda gaskiya cikin irin wuraren nan su tasha su geto sai ka samu gurbatattu mhm. gurbatattu akwai su ba su manke ko da yaushe kenan waɗanda suke iya gyaruwa ana iya jawo kansu ta eh, sensibilisation ta wayar da kai mhm. waɗanda kuma vraiment kuka san da kan ne sai ka vraiment ka ɗauki hukunci bisa shi kuma dokan aka hauda ta ya kamata doka ta yi aikin ta ka asasa rai abinda duk yake kawo cikas a cikin ta yi al'amura na duniya duka rishin bin doka doka ta bigi wanga ba ta bigin wanga a'a doka tuwa ya kamata an hauda ta ya zamanto doka da oda kowa ya yi ta in dan gidan sarki ne ya yi ta tabige shi in dan gidan talaka ne tabige shi to za ka gani wallahi tsari ya zo kowa ya ta yi daidai eh. musa bashir shin bayan soke wannan dokar ne kake gani ya kamata a kawo wanda ba a musgunawa su bakin ba da kuma wanda ya kamata a kawo domin kawo tsari na ganin cewa duka ba a take hakkin adama ba to kamar yadda dai za mu kara jaddada muna magana abin da ya shahi doka mm. duka tsari in kun ga nura kamar doka shine yake tsari shine tsari mai kare kowa mhm. duka in an sa doka wannan duk dokar da aka dora to doka ce mai kare hakkin bil'adama mhm. duk doka da an tsara an sa wannan dokar to akwai kare hakkin bil'adama da take karewa kenan yanzu ma abin da ya cancanta yadda aka soke wannan dokar kuma yanzu sai a diba kuma a ɗoro wata doka wadda za ta tsara wannan tafiyar kamar a tsara ta kenan bulaguran da za a zan a tsara shi su masu tafiyan su ma ga yadda za a ɗauko doka a tsara abu in aka shin tsari akan doka in aka bi shi sai ka gani an yi tafiya mai kyau wanda kowa ba a mu musguna mishi mhm. tunda doka ce ita doka daga an bi to ba mu musguna ma kowa mhm. in aka tsara dokar nan aka ce ga yadda ta ce ayi in daga baka bi ta baka musguna ma wani dan adam tunda dan dan adam ake yin ta doka kenan mu dai abinda da za mu kara cewa har yanzu da bamu ga ba an yi wani magana mhm. dan yanzu duk muna diba ya abin ake an soke doka yayi kyau masha Allah amma kuma muna jira mu gani ko gwamnati wani doka ne za ta doka ta dora kuma ta tsara ya za a yi tafiyar da aikin nan tunda kowa za a bashi irin nashi dama a ce wannan ga abin da aka aka tsara maka yi kuma ga abin da aka hana kai anan ne sai ga kina an tace kuma an tsara hanya tafiya a baya eh. kun sha samun ƙorafe-ƙorafen su bakin hauran da in ma an musu fa'e ko kuma an zabci musu dukiyarsu ko in ma dai an zubi da su mm. shin a bana bayan soke wannan dokar shin wani irin tsari ne irin wa'annan matsalolin da bakin haure ke cin karo da su na fa'e kwace dukiya da kuma zubarwa ya kamata gwamnati ta sa ido sosai wajen ganin cewa ta kawar da wa'annan matsalolin to ai eh wannan magana da kai abin kan abin da shahi fyaɗe mm. da wani musguna da komi akwai dokoki da man na ƙasa wanda san hana a matsayin mutum ya matsayin ɗan ƙasa ne ko ba dan kasa ba yauwa a kasar Nijar in ka shigo mm. to baka da izinin yin fyaɗe mm-hmm. ko kai sata ko ka musguna ma wani mm-hmm. wannan dokoki akwai su mm-hmm. a shimfiɗe suke wannan dama akwai su sai dai kamar yadda yanzu kamar eh, an maido hankali bisa kan tsarin yanzu a ce kamar mm. an soke wannan dokar kenan muna tunanin yanzu dai abubuwan za su dan rage saboda yanzu tsarin kenan an san yanzu kuma mutum idan ya abin abin zai bige shi sosai eh amma dama akwai su wannan dokoki a shin hudu akwai su dama eh amma ƙorafe ƙorafe kuma dan adam wannan yau da gobe abubuwa ne wanda dama ma ba su canza ko da akwai dokar nan ko babu wannan dokar gaskiya mutane za su su ka irin ƙorafe ƙorafe rayuwa ce wannan ta yan adam kun ji yadda ta kaya a zauren VOA a yau Musa Bashir ya yi nazari kan soke dokar. Sai makon gobe za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.